daga nan birnin washington a gundumar columbia sashen hausa na muryar amurka ke magana kai tsaye kan mitoci 60 25 da kuma 19 a birnin yamai da ke jamhuriyar niger za ku iya sauraron ma tashar voa africa akan mita 100.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani sarauniya fara'a fm nomad dalal fm da kuma niyya da ke birnin kunni sannan masu sauraron mu a ghana za su iya samun tashar fm ta alfa radio da ke kumasi baya ga haka a kodiyaushe yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com masu ware barkanku da dare da fatan an wuni lafiya Mahmud Lalo ne tare da Hadiza Kyara muka sake dawowa a shirinmu na karfe tara da rabi agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumomin najeriya sun kaddamar da wani shirin yin rijistar waɗanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe domin jama'a su san da zamansu in wani aka same shi aka kotu ta same shi da laifin nan wani zai buya a wani gefe zai zai sake yi za a sa sunan shi a rajista ko sunan ta rajista na ko ina aka duba aka sani aka za ana so a duba za a duba To yau kan wannan batu za mu buɗe layukanmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Shin ya kuka kalli wannan mataki lambar da za ku kira ita ce biyu sifili biyu sifili biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alama ƙari da farko wato plus sai a jero lambar. Sannan muna tafa da, da labaran wasanni amma fa duka sai mun gama da shan labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. wani alkalin kotun tarayya amurka ya yanke hukunci a jiya litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar white house donald mcgahn ya bi umarnin takardar bukatar bayanai da majalisar wakilan amurka ta bashi da ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba trump alkali ketanji brown jackson ya ce shugaban ƙasa ba shi da iko ya hana magan ko wani wanda yake aiki yanzu ko kuma tsohon ma'aikaci a fadar white house ba da shaida gwamnatin trump na shirin ɗaukaka ƙara kan hukuncin jackson lauyan magan ya ce zai bi umarnin majalisa sai dai idan wata kotu ta yanke hukuncin dakatar da hukuncin da ya gabata har sai bayan ɗaukaka ƙara waɗanda suka ki amincewa sun bada wanda suka ki amincewa su bada shaida sun hada da sakataren harkokin wajen amurka wato mike pompeo da tsohon mai bada shawara akan harkar tsaro john bolton da kuma makaddashin shugaban ma'aikatan fadar white house mick mulvaney 'yan jam'iyyar democrat suna duba yiwuwar tsige shugaba trump don matsawa ukraine lamba ta bincike uh, wanda wato ake ganin zai kalubalance shi a zaben shekarar 2020 wato joe biden da suka yi imanin cewa waɗannan manyan jami'an za su ba da hujjojin ƙwararra a cewar rahoton magan ya gaya wa masu binciken shugaban trump ya tusassa masa ya kori mula kuma daga baya musanta cewa shugaban trump ya buƙaci yin hakan a jiya litinin shugaban amurka donald trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a headquarter tsaron amurka ta pentagon yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da kungiyar 'yan ta'adda ta is a iraki da aka tambaye shi kan koren sakataren sojojin ruwan amurka a ranar lahadi richard spencer wanda farar hula ne Trump ya faɗa wa manema labarai a fadar White House cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki. Ya ƙara da cewa hakan bai faru haka kawai ba a lokacin da ya bayyana ofishinsa tare da Firayim Ministan Bulgaria. Ya ƙara da cewa dole in kare mayakan da suka yi yaƙi. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Shugaban Hong Kong Carrie Lam yau dinnan talata ta ce sakamakon zaben ƙananan hukumomi wanda 'yan adawa suka lashe kusan kashi 90 cikin 100 na kujerun da aka yi takararsu na iya zama wata alama ta rashin farin ciki da gwamnatinta da kuma yadda ta bullo mazanga-zangar rajin kare demokradiyya. Lam ta ce masu jefa kuri'ar sun nuna yadda suke ji game da shugabancin mara inganci. kuma ta sake maimaita kiran da ta yi na kawo ƙarshen zanga-zangar tashin hankali ta kuma sake nanatawa alkawarin da ta yi a baya na gudanar da tattaunawar a bainar jama'a da zummar warware matsaloli da suka haddasa zanga-zangar yayin da ta kasa ainihin tayi na cimma jituwar masu kada a ranar lahadi sun yi gagarumin hannunka mai sanda ga kasar china kuma sakamakon ya nuna cewa masu rajin kare demokradiyya za su yi iko da gundumomi goma sha bakwai daga cikin gundumomi goma sha takwas bayan kuwa a baya ko guda ba su mallaka ba girgizar ƙasa mai ƙarfin 6.4 a ma'aunin girgizar ƙasa ta afkawa albania da safiyar yau dinnan talata inda ta kashe akalla mutane goma sha hudu tare da rauna ta ɗaruruwa hukumar binciken girgizar ƙasa ta amurka ta ce tsakiyar girgizar ƙasar na da nisan kilomita talatin arewa maso yammacin tirana babban birnin ƙasar bayan sa'o'i uku kuma hucin girgizar ƙasar ya auku a tekun adrian da ƙarfin akalla biyar a ma'aunin girgizar ƙasa girgizar kasar ta janyo rushewar gine-gine a birnin doris mai tsawon jirgin mai tashoshin jiragen ruwa da kuma tumen da ke kusa mai nisan wajen kilomita talatin gabas da babban birnin kasar labaran duniya kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a Najeriya bayan da aka yi bikin tunawa da ranar da Masar Ɗinkin Duniya ta ware domin yaƙi da ɗabi'ar cin zarafin mata. Hukumomin ƙasar na ci gaba da bayyana irin matakan da suke ɗauka wajen ganin an tsamo mata daga ƙangin da suke ciki. A wani babban taro da aka shirya Abuja tare da haɗin gwiwar majalisar kan yaƙi da matsalar cin zarafin mata. Wakilin murya Amurka Madina Dauda ta zanta da Amina Dimlong jami'a a ma'aikatar kula da harkokin mata a najeriya wacce ta yi kira ga iyaye wajen ganin su ma sun bada tasu gudunmawar wajen magance matsalar fyaɗe a ƙasar eto eh gaskiya abin dubawa ne domin a kowane sashi akwai irin wannan da ofis da makarantu da yara ƙanana duka akwai amma abin da za mu lura shine mu iyaye mata ya kamata mu lura da yanayin kayan da 'yan matan mu suke sawa in suka sa za su fita mu duba mu ga cewa duk sun rufe inda ya kamata a rufe kamun a basu fita 'ya'yanmu maza kuma ya kamata mu zaunar da su mu gaya musu abin da ya kamata su yi mata 'yan wansu su masu kare su ne ba wai masu eh, ji musu rauni ba ne saboda haka wannan rana yana da babban muhimmanci a gare mu matan najeriya ga baki da duniya menene shawararki ga mace idan tana fuskantar musgunawa ko a cikin ɗakinta ko a waje eh to kaman inda aka ce aka ce an buɗe offenders register yanzu mafi alheri ba sai ta wani faɗa cewa za ta je ba sai ta nufi women affairs ta je akwai register da suka aje ko kuma un women ta je za ta rubuta sunanta za ta faɗi complain ɗinta kuma gwamnatin najeriya tana niyan za ta ɗau hukunci akan wannan saboda haka wannan mataki ne wanda gwamnati ta ɗauka kuma yana da kyau amina dimlon jami'a a ma'aikatar kula da harkokin mata a najeriya a zantawa da suka yi da madina dauda ta hukumomin na najeriya sun kaddamar da wani shirin rajista da za a rika sanya sunayen waɗanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe domin jama'a su san da zaman su an kaddamar da shirin ne karkashin hukumar da ke yaƙi da masu safarar mutane wato naptip inda hukumar ta jaddada cewa waɗanda kotu ta samu da laifi ne kaɗai za a taskance sunayen nasu dangane da haka na tuntuɓi aisha elajon da ke fafutukar kare haƙƙin mata a najeriya inda na fara da tambayata yadda ta kalli wannan sabon tsari wannan mataki da kyau ne abin da za mu gane ba na mata kawai ba ba ma yara kawai ba har maza ma suna samun wannan da kuma abin da ya abin da ya mu a yakin da muke da fadin nan shine yanzu wani yi in wani aka same shi aka kusa same shi da laifin nan ba zai je buya a wani gefe zai je sace yi za a sa sunan shi a rajista ko sunan ta rajista na ko ina aka duba aka sami aka za a sunan ana so a duba za a sami za a duba amma a makarantu haka da za ka je ka ɗauki wani ya yake nan ba da same shi da wannan wannan kotu ta same shi da wannan laifin ba ko za ka ɗauki mutum aiki sai ka je in in tana so ka je ka duba rajista na ba su ma in akwai sunan shi kuma ba ka ka haɗa su da a wasu wajaje ba. Eh, staff ne mai kyau da zai taimake mu duka kuma da hankali ne ba abin da zai faru a kwana da da hankali ne za mu zo mu samu wannan mm, ga amfani shi. Mm. amma mataki mai kyau ne gaskiya to wasu lokuta ana zargin hukumomi da fitar da tsare-tsare na tunkara wata matsala a najeriya amma in an tashi aiwatarwa sai kiga ana samun tangada ba kya ganin kaman za a samu wannan matsala a a wannan fanni ma a to kaga kamar wannan ba aikin gwamnati ba ne kawai akwai eh, agency akwai nat akwai ngos da yawa da aka zo su zo su kungiya in za su dinga bi a dinga tabbatarwa ana implementation nashi da kyau to ba gwamnati ba ne kawai akwai masu bin shi akwai kwamitin da aka aka kasa in za su dinga bi su ga tabbatar wannan bai zama abin siyasa ba bai zama abin eh, da za zuwa eh, wani party take sawa su zo ta yi a kyama wani wulaƙanci ko kwaye da za ana nana bin shi a ga an yi implementation da kyau kuma zai zama ba wai kowa ba da da damuwa da kasu zai sa in zan ce kayan ta zuwa ta shi maka wannan rajistar ba sai kotu ne ta ta an zuwa duba an dan jari yin an maka shari'a an tabbatar wani ma sai an yi appeal an gama su appeal tukuna sai shi su maka sai shi su eh. akan rajistar. Aisha Ella John kenan wata mai fafutuka kare haƙƙin mata. taɓakan batun da za mu buɗe layin mu kenan domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku shin ya kuke kallon wannan mataki da mun najeriya suka ɗauka na saka sunayen waɗanda kotu ta samu da aikata laifin fyaɗe a wata rajista ta musamman domin jama'a su san da zamansu kafin mu buɗe layinmu mu shakata da wannan waka. madalla ana tare da sashen hausa na murya amurka ne a birnin washington dc yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alamar ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. kamar Allah kiranmu na farko ya zo ne daga jihar Bauchi wane ne kan layi? sunana ayuba garba imam daga kacin madaki a jihar Bauchi to muna jinka malam ayuba menene ra'ayinka? to eh gaskiya wannan tsari ne mai kyau duk wanda ya yi ba daidai ba musamman ya ci zarafin mata yana da kyau a saka shi a wannan shafi a kuma bayyana shi a duniya kuma lallai yin hakan tabbas ba daidai ba ne yana da kyau mutane su nutsu duk abin da za su yi su yin abu mai kyau daga karshe ina muku fata alkhairi mai magana ayuba garba imam kafin madaki a jihar bauchi na gode ta ne da godiya malam ayuba bari mu je jihar kaduna wane ne akan layi Assalamu alaikum wa rahmatullah. Amin wa alaikum salam wa rahmatullah. Muhammad Lalo barka da yammaci. Yawa barka da dare. Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Muna jin ka Alhaji Musa. To duk inda akwai gaba ta sharu aka ce ta baya ta nan za ta biyo. Mm. Kamar inda shi Ayuba Garba Imam ya magana gaskiya al'amari ni kai na rawar ayin na tunanin hakan ya kamata. Saboda duk irin wayannan mutanen da suke da mugun hali irin wannan ya kamata a ce da gaske da gwamnati za ta yi irin wannan abin abu ne mai matukar muhimmanci domin ka san hausawa sun yi magana ana tona tsakuwa domin aya ta ji tsoro ne in irin wannan idan ana iya ana fallasa irin wannan ko kuma ana tabbatar da sunayen su an sa su a maimakon gurin da mutane za su gani to ina ganin za a kiyaye wasu za su kiyaye domin tabbatar da cewa wannan abu da suke ba abu ne mai kyau ba karshe ne muku fata alkari mamun lalo ne muku fata alkari alhaji musa garuwa ta lafiya to mun gode alhaji musa muna jihar ta to layin kaduna ya katse lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna zantawa ne dangane da to ga kira mun samu daga jihar naija wane ne kan layi kuna tare da ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a kimba to muna jin ka malam ibrahim to almajirin malam to alhamdulillah lalle ba ma wannan rana ba ai kowane lokaci rana ce ta mata ai eh muna magana kan wani shiri da hukumomin najeriya suka kaddamar na ganin an taskance ko kuma an yi rijistar waɗanda kotu ta samu da laifin yawa mata fyaɗe muke so mu ji ra'ayinku eh, to lalle gaskiya abu ne mai kyau amma sai dai mun hana najeriya matsalar mu ba a kowane lokaci aka ce za a sa doka sai ka ga ba za ta dore ba mu matsalar muke da honan najeriya mm, to kana ga wani mataki kamata ko kuma wani kira za ka yi ga hukumomi misali da suke jinka yanzu so su komi idan Allah hukunci suna jin abin da mu muke faɗa idan aka sa doka ya kasance ta ɗore ba wai a sa doka dan ya dan lokaci ta fara aiki a bata ba ko kuma a zaɓi wani a mai hukunci wani kuma ba za a hukunta shi ba to kiran da muke da su ke ya kasance idan aka sa doka mutum komai matsayin shi ko da ya iya kololin karkashin mulki ne a najeriya ya abin da ba daidai ba a hukunta shi abin da muke kira da su kenan kawai to malalla muna godiya a ibrahim daga jihar neji muna da wani da ya kira akan layi wane ne akan layi daga ina ne kuma mamun lalo barka da lasariya yawa barka da dare sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a tarihin najeriya barka da dare malam murtala to na gode mamun mm. lalo to a wannan doka mamun lalo abu ne mai kyau mai daɗi muna goyon bayan ta mu dama duk doka da za a yi ta wanda zai zo ya yi aiki a kan wani hali wadda ba na nagarta ba to muna goyon bayansa amma kuma mun ƙara sa goyon mu a ƙasa ga hukumomin najeriya yadda a kankanin lokaci za su aiwatar da dokar nan kuma ka duba yadda zamfara ya mata aiwatar da wani doka kusan jiya ne ko yau to don allah muna so duk barayin ƙasar nan don allah don annabi a dokan da su ma za mu ga an kwana ɗaya kwana biyu an zartar da ita haska mana ita a jaridu da duniya mu gane wanda suke cin mutuncin amanar ƙasa su ma kuma a dinga yada su mu gani don mu ki zaben su da dai sauransu mu guje su da iyalansu fatan za ku tashi lafiya kamar Allah mun gode malam mutana daga kaduna lambar da za a kira da ita ce biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar yau muna tattaunawa ne kan wani sabon shiri ko tsari da hukumomin najeriya suka kaddamar da wato na yin rajistar duk wanda kotu ta samu da laifin aikata fyaɗe wato za a adana sunansa saboda jama'a su san da zaman mutumin misali idan mutum ya nemi aiki a wata ma'aikata ta gwamnati ko wani kamfani mai zaman kansa za a iya zuwa a duba ko a tabbatar cewa babu sunansa kafin a yanke shawarar ko za a bashi aiki ko akasin hakan wato zai zama wani mataki kenan na tantance mutane na gari daga bara gurbin mutane lambar da za a kira ita ce biyu biyu biyar biyu shida biyar biyar to madalla ana tare ne da sashen hausa na murya amurka birnin washington dc mun samu wani kira daga ina ne yawwa daga jihar Neja ne to muna jin ka na Neja yawwa wai an ce wanda ya fyaɗe za a buga jaridar shi wanda ya fyaɗe fyaɗe fyaɗe in kuma yau eh har sai kotu kuma ta tabbatar cewa an same shi da laifi kafin a yi hakan yawwa to idan an same shi da laifin nan hukunci za a mashi ko kuma dai aya za a mai a wannan kaman wani mataki ne da hukumomi suke su dauka na tabbatar da cewa an san da zaman waɗannan mutane misali kaga ai mutum ba zai so a ce an samu sunansa a cikin wannan kundi ba domin kusan abun kunya ne watakila walala saboda hakan mutum zai zai kashe wa masu aikata wannan mummunan aiki zai kashe musu kwarin gwiwa su daina irin wannan abin da suke yi eh to wannan magana kuma haka yake eh mata me to ra'ayinka dangane da hakan ra'ayina shine masu fatan masu irin wannan abun Allah ubangiji ka jura ya su yana irin haka na din wanda kuma ba su da niyyar yin hakan kuma Allah ubangiji ka da tausasa zuciyarsu su gane su daina to madalla sai mu ce amin lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar muna magana ne kan sabon shirin da gwamnatin najeriya ta kaddamar na yin rijistar waɗanda kotu ta same su da laifin yin fyaɗe inda za a taskance sunayensu domin a san da zamansu to ga wani kira mun samu daga ina ne ga wanke hula ne ya dawo a to ina ce ka faɗi ra'ayinka a'a Eh, mai wankin hula ka kira ka faɗi ra'ayin kaɗa zu ai muna ba mutane dama ne oh. su ɗaya su faɗi ra'ayinsu lamba dai da za a kira ita ce biyu sifili biyu wato biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar kada manta sai an saka alamar kari sai a sa plus. shi dan tujjani wancan mutumin shata wili banza an san dan tujjani wannan wili ne ba wanne wancan mutumin shata madalla ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu agogona cewa karfe wato uku na dare ne na yamma saura minti bakwai bari mu je ga shirinmu na gaba wato wasanni wasanni a takaice Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da kofin club-club ɗin zakarun kasashen nahiyar Turai da ake cema Champions League inda a yau dinnan rukunin A Paris Saint-Germain ta kasar Faransa da Real de Madrid sai Galatasaray ta kasar Turkiya da Club de Brugge ta kasar Belgium. Duk da a yau dinnan a wasannin Champions League na kwallon ƙafa na kasashen Turai a rukunin B Etoile Rouge de Belgrade da Bayern Munich ke gogawa sai Tottenham ta kasar Ingila da Olympiacos ta kasar Girka a rukunin birnin sai manchester city na karawa da shakhtar donetsk yayin da atlanta da bergam ta kasar italiya ke buga da dinamo zagreb sai juventus da tiran rukunin d ke karbar bakuncin atletico da madrid yayin da locomotive moscow da kasar rasha ke karbar bakuncin bayar leverkusen ta kasar jamus a janguriyar niger ana iya cewa jikin 'yan kasar magoya bayan kungiyar kwallon kafa ta janguriyar niger din na national ya yi sanyi kuma tunanin zuwa kofin kwallon kafa na kasashen nahiyar afirka da kamaru za ta shirya shekara 2021 ya kara nisanta bayan da kasar ta nijar ta sha kashi a makon jiya a hannun kasar madagascar a stade general sene kunce na babban birnin yamai a rukunin ka inda aka tashi madagascar din na da ci shida nijar na da biyu abin da ya haifar da muhawara yanzu haka a wannan kasar da ta yi wa madagascar kallon rena kama abin da hausawa ke cewa ka gayya Ethiopia a wannan rukunin Niger ce ke ta baya bayan da Ethiopia ko Habasha ta yi wa Cote d'Ivoire ci da ɗaya a Addis Ababa. Ita ko hukumar guje-guje ta duniya ta zaɓi ɗan ƙasar Kenya Eliud Kipchoge a matsayin ɗan wasa mafi kuzari a wannan shekara ta goma sha tara shi da Eliud Kipchoge ya lalabe tsawon kilomita da biyu a wani gudun tsawon zango a Vienna a cikin watan Oktoba. oktoba da ya gabata a ƙasa da awa biyu ita ko dalila muhammad da ta lalabe mita 400 a sakan 52 da dakika goma sha shida ita ce ta kasance mafi bajimta a guje-guje a fannin mata ta duniya a wannan shekara ta goma sha tara ta samu wannan nasarar ne a wasanni na duniya na guje-guje na ƙarshe da suka gudana 'yan makonnin da suka gabata a doha a ƙasar qatar shiko suleiman barga ɗan ƙasar ethiopia an zaɓe shi a matsayin matashi mai guzari bayan ya samu lambar azurfa a gudun mita dubu biyar a Doha a Qatar a wasannin ƙarshe na guje-guje na duniya. A wasannin golf Tiger Wood ɗan ƙasar Amurka da shekaru 43 da haihuwa a ranar Litinin din da ta gabata ne a ƙasar Japan ya kasance zakara har so 82 inda ya cimma Sam Snead da ya samu irin waɗannan nasarori sai dai an sha kare shekaru hamsin da hudu ba wanda ya kai ga samun irin waɗannan nasarorin tigar wood ya samu wannan nasarar ne gaban ɗan ƙasar japan shideki masu yama wanda ya ba tazarar bugun bol na golf uku sai na uku ɗan ƙasar island ta arewa rory mclary da tigar wood ɗin ya ba tazara ta bugun golf har goma sha uku haruna mamman bako na birnin gwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin gwanni a jamhuriyar nijar Nijar. da fatan za a min afuwa karfe hudu na yamma ne saura minti uku yanzu. Bari mu je ga labarai a takaice. Wani alƙalin kotun tarayya Amurka ya yanke hukunci a jiya Litinin da yamma cewa dole tsohon babban lauyan fadar white house donald mcgahn ya bi umarnin takardar eh, bukatar bayanai da majalisar wakilan amurka ta bashi don ya bayar da ba'asi a binciken yiwuwar tsige shugaba trump alkali ketanji brown jackson ya ce shugaban kasa ba shi da iko ya hana magan ko wani wanda yake aiki yanzu ko kuma tsohon ma'aikaci a fadar white house ya ba da shaida gwamnatin trump na shirin ɗaukaka kara kan hukuncin jackson A jiya Litinin shugaban Amurka Donald Trump ya sake ba da wani bayani na farko kan dalilin sauyin shugabanci a hedkwatar tsaron Amurka ta Pentagon yayin da yake kare matakin da ya dauka a madadin wani sojan ruwan Amurka da aka yanke wa hukunci na aikata ba daidai ba a lokacin yaƙi da ƙungiyar 'yan ta'adda ta IS a Iraki. Da aka tambaye shi kan korar sakataren sojojin ruwan Amurka a ranar Lahadi Richard Spencer wanda farar hula ne trump ya faɗa wa manema labarai a fadar white house cewa mun jima muna tunanin ɗaukan wannan mataki masu raro baki da abin da ya sauka kenan a jerin shirye-shiryenmu na yau sai kuma gobe da Allah kama za ku ji wata tawagar abokan aikinmu da wani sabon shirin da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya nijar kamar da Chadi wato karfe 5 na safe agogon Ghana. Kada manta duk lokacin da ake so za a sake iya sauraron wannan wato wannan shiri dama waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo a shafinmu na intanet wato voahausa.com ko kuma sashin hausa.com yanzu a madadin ita hadiza kyari da ta ni gabatarwa da daniel brown da kuma injiniyanmu da duk suka haɗa hannu aka kawo muku wannan shirin ni mahmud dalo ne ke cewa a kwana lafiya daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc